ashe za mu gana ashe za mu ga juna littafi na saba'in daidai dukkan yabo da godiya su tabbata ga Allah mahaliccin kowa da komai Allah kai daɗin tsira a bisa shugabanmu mu, annabin rahama annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da ahalinsa da sabbansa da waɗanda suka bi shi a tafarki madaidaiciya daga yanzu har zuwa ran tashar kiyama A littafin da ya gabata mun dakata ne daidai inda Hajiya Karima ya kamata ki samu ɗanki Salim duk ta kowace hanya ma ki bi ya mayar da matarsa Zoya dan ba zan taɓa yadda ɗan Hajiya Lubabatu ya auri Zoya ba sai dai kan ta mutu babu aure. A littafin da ya gabata idan ba ku manta ba a wannan dambarwar muka dakata yanzu kuma za mu ɗaura ba tare da ɓata lokaci ba. Hajiya Karima ke ya kamata ki samu Salim gauran numfashi an muta sauke ni kaina hajiya huraira ba zan yadda salim ya auri wata matar ba dole ko yana so ko baya so ya mayar da auren sa da zoya ko kuma ma ransa yayi mummunar bace sannan ta ɗaura da cewa ki kwantar da hankalinki zoya ba za ta taɓa auren asharar ba dan mu ba zai taba auren mu ba abu ne wanda ba zai yiwu ba shine kawai da irin waɗannan kalmomi ta kwantarwa da umma hankali a garin Kano kuwa Hajiya ce da tayi suna zaune a falo suna hira irin ta uwa da Da. tun da suka dawo daga Maiduguri Hajiya ta sako sa a gaba da maganar aure amma shi sai kaucewa yake gaba ɗaya ya ki tsayawa su yi magana domin shi har yau bai ji kamar ma zai iya rayuwa da wacce ma ba asibita ba yana matukar ƙaunarta saboda sun yi soyayya sosai shi da ita duk da ba na tsawon lokaci ba ne tahir ya kamata ka fitar da mata ka yi aure ka yi settling down duk sanda na maka magana ka dinga kawo min wasu excuses kenan matar marasa ma'ana to tun kafin ma in haɗa ka da uncle ɗinku Abu Sufyan ka gaggauta fito da mata domin ka yi aure tana gama magana ya miƙe zurub zai bar falo ta daka masa tsawa Tahir dawo ka zauna ina yi maka magana kana miƙewa saboda baka da hankali auren ne ba za ka yi ba ko kuma menene kake nufi faɗa min jiki a sanye koma ya zauna hajiya wallahi ni yanzu bana da wata budurwa dama asmita ce kuma ma an yaudare ni an aurar da ita kusan dariya maganar ya ba wa hajiya ta ce yanzu fa faɗa min waye ya yaudare ka ɗin onkul ɗinku abu sufiyan ne ko kuma ma ita maryama da bata san ma da an aurar da ita ba ko kuma foma gwamnan mubarak bishara ko ita asmita ce ta yaudare ka faɗa min wace ce cikin shugaba ya ce ni fa hajiya ba wai haka nake nufi ba kawai dai kawai dai a bar maganar ni ba yanzu zan yi aure ba sai an aurar da yusra tukunna rike haɓa hajiya ta yi tana kallon sa ka ganka tahir wallahi ka fita ido na zan ci mutuncinka Yusra da ke kanwarka in ce zaka ce wai sai ta yi aure kamun ka yi aure Assalamu alaikum Sallamar Bari Salimir ne ya shigo da sanye da kayan lauyoyi ga wasu files a hannunsa ga wasu files a hannunsa fuskarsa ɗauke da murmushi ya shigo ya zauna a kujerar da Tahir ɗin yake zaune na kai gaskiya na kwaso gajiya hajiya murmushi dai tace sannu ko ka gaji kam ko ka samu kai wanka ko zaka ci ko zaka ci abinci wanne kamata kai tam hajiya ya faɗa yana kallon tahir da ya tsume fuska kamar zai yi kuka kai kuma lafiyar ka na ganka haka hajiya me kika masa haka ya kudundune tabe baki tai maganar aure fa na masa shine fa kaga ya koma haka sannan ya tsaya yana wani cimin wai sai da ce ta yi aure kamun nan shi zai yi aure waye mutunsa ya dawo dariya sosai ba risalamir din yayi kafin yadda kika fadar ta yi sai anya kalau ɗinka kuwa bro come on ya kamata ka yi move on kamar yadda Asmita ta yi move on kai ma ya kamata yanzu dan ka ce ba za ka yi aure ba ita da take can da mijinta suna rayuwarsu ina ruwanta kai ma ka yi aure Allah zai baka wacce ta fita ya lamir ba za ka taɓa ganewa ba ne ba za ka taɓa sanin yadda nake ƙaunarta ba ne to kamar da wannan soyayya ya koma ƴan uwantaka she is your sister and she is a married woman ko da wasa ka kalle ta ba ta siffar 'yan uwantaka ba to ka sani ka kalli haram cewar Balis Saramid dan ya gama abin da ta yi din da gaske yake yi ba na wasa ba ya kalli su bayan ya san cewa tana da aure ya dinga ce musu wai yana kaunar ta kaunar da yake mata ba na wasa ba to gara ma su taka masa birki su mai da masa wannan kaunar ya koma na 'yan uwantaka in ba haka ba zai rinka aikata eh, ba daidai ba kamar zai yi ƙwalla ya ce shi kenan insha Allah daga yau zan cire ta a raina insha Allah in Allah ya yarda yawa yaro na ko kaifa Hajiya ta faɗa tana murmushi shi ma ba Salamir din murmushi yayi kafin ya miƙe nufi faɗin sai yana shiga ko daidai da kiran wayarsa da Ibtisan ɗin ta yi bidiyo call tana zaune kan gado kanta da hular sanyi kunnenta da earpiece lokacin da ya arba da fuskar ta murmushi ne kawai yayi Mai suga, i am missing you so badly wallahi kamar in yi tsuntsu in zo mai duguri in kanki murguda masa baki ta yi ta screen din wayar kafin ta ce ni ban ga alamar kai misin dina ba kullum sai ka ce min zaka zo zaka zo amma ka gagara zuwa ni kawai ma ka daina ma ce min zaka zo ta karishe tana turo masa bakin ta gaba dariya yayi insha Allah expect me on Wednesday ina nan zuwa sai dai kan ki gama ki ganni hmm, a gaban ki ma ba za ki ji tsoro ba ko in na zo ba tare da kin sani ba suga da gaske za ka zo on Wednesday? Allah idan baka zo ba ko sai na haɗa ka da dadi wallahi. Karki damu my one and only. Ina nan zuwa gare ki wallahi aiki ne min yawa. Muna wani shari'a ne just pray for your sugar. Kin ji ko? Gyaɗa masa kai tai kafin ya ce mata I love you and she reply I love you too my sugar. Katsina cikin garin Katsina. Karfe sha biyun dare Abu Sufyan da Mamurmanatu suna bacci kawai da ya miƙe a tsorace. a firgice yana inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajinni fi musibati ya Allah protect my daughters ya Allah protect them da sauri mamurmano ta farka ta zauna ta kunna wutar ɗakin ta kalle shi ta ga yadda ya farka a tsorace sai haɗa zufa yake ita kanta ta tsorata da ganin yadda ya tashi hakan yasa ya gane ta gane cewar mugun mafarki yayi subhanallah dadin jalila me ya faru ne ko mugun mafarki kai ne dafa kansa yayi sai ga hawaye ya koma ya jinginu da gado ganin hakan ne ya yasa hankalinta ya kuma tashi ta mika masa ruwa da ke kan beside loka ya bude sai da ya shanye ruwan tas kafin ya sauki nan nauyin ajiyan zuciya kafin ya kalle ta rumanatu nayi mugu mafarki da na jima ban yi sa ba ya Allah protect my girls from all harm and evil eyes dafa shi tana tambayar sa menene ya faru dadin Jalila wani irin mafarki ne kai aya I had a dream of my Jalila. Wai cikin jikin jikinta yana bata wahala sai laulayi take yi. Murmushi yi tana ƙara jinjina ƙarfin soyayya da yake musu. But dadin Jalila that's normal of any pregnant woman. Wannan laulayin kowace mace da take ta ciki tana yin sa sai dai wata kawai ya fi na wata. wata tana samu da sauki wata kuma cikin yana wahalar da ita ma ba kaɗan ba ko ka ma manta ne ma yadda ma cikin ashman da jalila ya wahalar da ni ne ka kwantar da hankalinka mafarki ba gaskiya ba ne ka ji ko mafarki ba gaskiya ba ka ka kuma ci gaba da yi mata addu'a girgiza kai yayi ya dauki glass ba ya saka farar medicated glass a idanuwansa sannan ya jawo wayarsa da ganin haka murmanu ta yi sauri rike wayar da mamaki take kallon sa sannan ta soma tambayarsa tajin jalila me kake kokarin yi ne zan kira baby jalila in ji ko tana lafiya ne yau kwana biyu kenan ban ji muryarta ba haba haba dan Allah yanzu ka san karfe nawa ne ko menene ma ai ma ka yi hakuri ma ka bari zuwa safiya ka kira ta din amma yanzu ta yi bacci ai sai ka tashe su yana danna wayar ya ce ta kenan ba za ki gane ba ne ni fa kwata kwata bana son abin da zai wahalar min da waɗannan 'yan matan nawa ko kaɗan gaskiya na yanke shawaran zaman Jalila a Maiduguri ya kare kamar ya ban gane me kake nufi da ta ya kare a can ba dagowa ya kalle ta wai me yasa ma kake wani abu kamar ma baka son yaran nan ni duk yadda ma suke rayuwar jin daɗi in ba wai a gabana suke ba ko hankalina ba zai taɓa kwanciya ba kawai jawan ya dawo katsina shi da jalila da zama in ma zai je dinga dawowa ne i don't care amma dai dole su dawo garin nan waye sani ko tana bacci ko ba ta bacci ko wakar baccin ma yaushe ma rabon ma da in yi wa mai little girl waka na san kuma ma zai yi wuya idan jawan yana yi mata oh my god gaskiya gobe zan je maiduguri in ɗauko yarinya ta mamaki da zallar takaici ne ya tokare wa mamurmana ta makoshi wani bacin rai ne ya rufe ta ita kam san ma ba ta san ma yaushe Abu Sufyan zai sauya ba ta dauka da yaran suka yi aure ma suka bar gaban idanuwansa abun nashi ma zai ragu sai dai ashe abun ba haka abun yake ba yanzu fi sabilillahi dadin Jalila in kayi haka ka kyauta kenan yarinya na tare da yan uwanta da da kawunanta da kowa nata ga mijinta shine zaka bullo da wannan magana wai za su dawo nan shi kuma ya kake son ma yayi ma da aikin sa assistant commissioner of police na, na Maiduguri ne fa shine saboda kawai yarka zaka ce wai ya baro aikin sa haba in muka haka kuma ai mun so kanmu mun yi son zuciya da yawa ai ke dama haka zaki ce ni dai gobe zan tafi Maiduguri in kin yi niyya ma ki shirya mu tafi in kuma baki niyya ba shikenan ba abin da zai hana ni sauka a Maiduguri in Allah ya kai mu da safe Allah ya tsare amma ni dai kan ba da ni za a yi wannan abun ba tana gama faɗa haka kawai ta yi kwanciyanta abunta ko da gari ya waye suna dining suna cin abinci abu ya kalli ashman yace ka gama za ka raka ni maiduguri a tare da ashman da dawu suka kalle shi banda mu murmana da take cin abincinta a tsanake domin ta san me yake shirin aikatawa dadi me za ka je a maiduguri kuma na ga dama ni da dawud ne ma za mu tafi gobe zan jan ɗauko bebi jalila ne a can sai ta haihu za ta koma for the second time suka sake kallon juna wondering me zai sa ya ce zai ɗauko jalila for daddy why Ashman ya tambaye shi, you see, I just feel she is not comfortable there. Kamar ma ba ta samun kulawa yadda ya kamata. Shi yasa kawai ma za su dawo nan ita da zawan ɗin. Ba su yi mamaki ba domin dai su sun san in dai akan Jalila da Ibtisan ne Abu Sufyan zai iya yin fiye da haka ma. Domin su riga da sun san mahaifinsa sun san halin sa sarai a cikin gidan nan akan yaran nan babu abun da ba zai iya aikata ba. Dadi? please dan Allah kar ka yi wannan. Taya ma tana can cikin 'yan uwa sannan ka ce wai she is not happy. kai ka san halin Jalila da Ibtisam da ba sa farin ciki wallahi za su kira ka ne su sanar maka amma in ka yi haka ai ba za su ji daɗi ba fantastic Ashma I'm your mate ina baka command kana faɗa am I your mate ina baka kaman ina baka command kana kana faɗa min wata maganar banza ka fi ni sanin abin da yake daidai da wanda yake ba daidai ba ne shekarunka duka nawa da zaka faɗa min abin da ya kamata in yi da wanda bai kamata in yi ba I'm sorry, just I'm telling you opinion. My opinion ne. What a nonsense. Kuma na baka five minutes to get ready. Duk abin da suke yi mun murmanu da Dawud ko tari ba su ba. Suna jin su sun san ma yadda ya ce zai je din nan. Babu wanda ya isa yana shi shi ba su ce masa komai ba. A can kuma garin da bana iya faɗa an tamina ta faɗa min amma na gagara faɗa sunan garin wai Green Bay, Wisconsin. LR. haka sunan garin yake a cikin America ni dai ban san sunan wurin ba aka dai na gani to ban san ko daidai na faɗa ba tana idar da sallah ta miƙe sanye da doguwar hijabin ɗinta ta fito falo duk da ma falon babu datti but she have to clean it gyara ko ina ta yi ta gyara shi ta kunna bona ta shiga kicin nan ma ta gyara dan abin da suka ɓaci ta gyara kafin ta koma falo ta tsaya tana tunanin to ai na yi a ina ya tsaya dan tun asuba da ya fice bai dawo gidan nan ba zama ta ya kujera ta yi tagumi ita yau ba ma ta san me za ta yi musu na breakfast ba ba ta san me za ta yi ba zama ta yi a kujera ta yi tagumi ita yau bata ma san ma me za ta yi musu na breakfast ba amma bari ya shigo ta tambaye sa ta ji ko yana da choice taɓa handle ɗin ƙofar da ta ji an yi ne yasa ta ɗago da sauri da murmushi akan fuskar ta san shi ne kallon ƙofar da za ta yi idanun ta sauka kan fu'ad da ke tsaye ya jingine da ƙofar yana sake mata yana sake mata wani lausar murmushi a firgice ta miƙe tsaye jikinta na rawa ta nuna shi me me me me me kake yi anan me ya kawo ka waje na taya ma ka shigo nan ta yi masa waɗannan tambayoyin hankali a matuƙar ɗage murmushinsa da ya saba yi mata kafin nan ya ce na zo ɗaukar ki ne girgiza kai ta cikin karfin hali ta butta what will never happen tajojuna ba zai taba baka wannan dama ba har abada ha tajojun naki da na kashe sa ban shigo nan ba sai da ma na ga bayansa kin ga ko yanzu babu mai shiga tsakanina da ke mai asara na riga da na kashe tajojun nan naki wani irin juyawa da sarawa kanta ya fara yi jin furucin da ya furta na cewa ya je ya kashe LTG wani ihu ta kafin nan ta yi kukan kura ta je da gudu za ta ci kuma wuyarsa daidai lokacin da LTG ya shigo falon jikinsa da kayan jim da ya shigo riƙe hannayenta da mamakin ganin kukan da take ganin shine a gabanta yasa ta rungumo shi tsam a jikinta tana kuka kamar ranta zai bar jikinta ganin a tsorace take ga jikinta da ke rawa yasa ya shigar da ita jikinsa yana shafa bayanta amma duk da haka kukan da take yi kuma ƙara irin hargitsa shi take yi hal yau kuma jikinta bai bar rawa ba rawa yake tamkar menene so sai yake mamakin menene yasa ta irin wannan kuka haka cikin kwantar da murya ya furta mata baby sister me faru kike kuka faɗa min ba tare da ta ɗago a jikinsa ba ta masa nuni da bakin ƙofa da hannunta tana ci gaba da kuka wanda babu ƙaƙƙautawa kallon bakin ƙofar yayi ya ga babu komai face ƙofan kawai ya ce ba komai a wajen me kike son ki nuna min ƙofa kawai nake gani da sauri ta ɗago a jikinsa ta kalli bakin ƙofar ta ga babu kowa a gunja da baya ta yi tana girgiza kai ta jujuna na gan shi da idona yana nan gurin ya ce ya zo ɗauka na kuma ya ƙara da cewa ya kashe ka ne shi yasa ya zo ya tafi da ni wallahi tajuju yana nan gidan nan na gan shi na gansa cikin rashin fahimtar kan maganar nata ya kuma jawo ta jikinsa shi waye fu'ad wallahi yana gidan nan na gan shi kuma ma ko da ka shigo yana nan yanzu ne ma ban gan shi ba amma yana cikin falon nan ina jin tsoro ta jojo ta faɗa tana cikuikuye rigarsa cikin sakonnin da cikin sekonnin da bai wuce uku bai kare wa falon kallo tas amma ko alamar da zai nuna wani ya shigo ma bai gani ba kuma yadda gidansa yake da mugun tsaro babu wanda ya isa ya shigo without his knowledge ta ya zai yiwu a ce Fuad har ya samu damar shigowa gida hakan ba gaskiya ba ne, but ya san is capable of doing anything shaidanin mutum ne da zai yi abun da ya fi haka ma cikin ta ya soma mata raɗa calm down baby sister babu kowa a cikin nan kuma ma babu wanda ya shigo maybe you are just imagining things ki kwantar da hankalinki babu komai kin ji ko maybe kawai kina kina kina imagining din hakan ne kina imagining abubuwa da yawa kin ji kwantar da hankalinki yanayi mata magana cikin lallame da rarrashi cire jikinta ta yi a nashi tana kallon sa kamar ma yanda shi ɗin ma ita ɗin yake kallo ta ce ta tajuju wallahi wannan ba mafarki bane ko kuma ma hasashen abu ni da ido na na ganshi tsaye a bakin kofa he ta tajuju na ina fatan bai cutar min da kai ba Fuad hatsabibin mutum ne da zai iya yin komai ina tsoron kar ya cutar min da kai. Ta yi magana tana dudduba jikinsa don son ganin ko akwai abin da ya masa na cutarwa don ita har yanzu hankalinta ya gaza kwanciya gani take kamar ma yana cikin gidan. Murmushin gefen baki ya yi cikin kwantar da hankali ya saka hannuwa ya share mata hawayen fuskata sannan ya tallafo barta. Kin yadda da ni? To babu Fuad a cikin gidan nan, baya nan ma, baya ma wannan ƙasar an ce ya mutu. amma ban yadda ba yana nan a raye kuma kalli jikina babu rauni ko kalli ko kwalli ɗaya babu rauni a jikina Fu'ad bai isa ya cutar da ni ba sai dai ya san logon da ya kamata ya bi sai dai ya san logo na da in ya taɓa zan ji kaman kashe ya yi, so calm down okay Cikin samun natsuwa da ya gaya ta gaya masa eh, da ya gaya mata magana na natsuwa, riƙo hannuwanta ya har zuwa bedroom ɗinsa. Ya zaunar da ita a bakin bed ɗin ganin har yanzu ba gama dawowa daidai ba ne ya ya ce mata, me kike son ci? Bana jin yunwa. Dan abin da ta gani kaɗai ya san duk yunwa da take jima, dole ya tafi. Wayarsa ya ɗauka ya kira layin mai jomeri ya bata umarnin da ta saka koko ya yi masa favorite food ɗinsa wato eh, fried spaghetti. kafin ya dawo inda take ya zauna shi kanshi yana kan nazarin maganganun tabbas in ba wai ta gan shi ɗin ba ne babu yadda za a yi ta firgice ta gigice lokaci ɗaya abun akwai kamshin gaskiya amma kan fu'ad bai zo cikin gidan ba sai dai wani makircin sa yayi mutumin da yake tsafi zai yi abun da ya fi haka ma kar ki dinga wasa da addu'a tajoju ina jin tsoro ina jin tsoro shafa fuskar ta ke da kike jaruma me zai tsoratar da ke an kina tare da yayanki babu abin da zai faru da ke kin ji ki kwantar da hankalinki A jin zuciya ta sauke kafin ta kwanta a jikinsa tana lumshe idanuwa a hankali bacci ya soma tafiya da ita. After 10 minutes ya leka fuskar ya ga shifa eh, asleep. Ya sa ya gyara mata kwanciya mai kyau sannan ya shiga toilet ya yi wanka ya fito idanuwansa a kanta tana kwance yanda ya kwantar da ita baccin ma kana ganinsa ka san a tsorace take yin sa shiryawa yayi cikin ƙananan kaya wandon jeans sai t-shirt mara nauyi hawa gadon yayi ya kwanta kafin a kawo breakfast ɗin. ya jawo ta jikinsa hakan da yayi ne ya tayar da ita daga baccin da ta fara bude idanuwanta suka yi bude idanuwanta ta yi masu nauyi ko in ce wanda suka fara mata nauyi a kansa a hankali ta ce ta juju bai zo ba ko gyaɗa mata kai yayi nokin ɗin ƙofar aka yi ya je ya buɗe ya karɓo breakfast ɗin tare suka ci kafin nan ta koma baccin shi kuma ya fito kamfan ɗin gidan a can cikin garin ƙasar a can cikin ƙasar Egypt Cairo wata kyakkyawar chocolate black beauty girl ne zaune ta haɗa kanta da gwiwa ta yi shiru ta wa wayarta da ke can kan makakken gadonta ido tana jiran kiran ammu in tana jiran kiran tana jiran kira amma shiru babu kira babu dalilin kira jikinta na sanye da doguwar riga a baya made in Egypt kanta na daure da ribbon duk da gashin bayi da tsayi sosai amma yana da cika sosai gashin irin roba hair din nan ne da ita cikin natsuwa ta sauka daga kan gado ta fara safa da marwa a tsakiyar ɗakin nata kana ganinta zaka fahimci akwai damuwa a tattare da ita ɗakin yana da kyau sosai ko ɗakin wata amarya iyakaci kenan daga nan ne za ka fahimci gidan akwai dukiya ba kaɗan ba. Wata mata da suka yi suke kama da ita ne ta shigo ɗakin amma tsabar yadda take tunani bata ma san an shigo ɗakin ba sai faman safa da marwa take yi. Jifa jifa kuma tana kallon wayarta da ke kan gado amma shiru girgiza kai matar take kafin nan ta riƙo ta. Salsabila wai me yasa kike son ɗaura wa kanki damuwa ne kan abun da ba za ki iya ba ne. kina da hankali kuwa ki rasa wanda zaki ki faɗa soyayyarsa sai ɗan adam ɗankin eh, sai ɗan ta'adda ɗan kidnapping kina cikin zuci kina cikin hayyacinki kuwa ba ɗan adam ba fa zan ce ɗan ta'adda ɗan kidnapping nake son faɗa na gagara faɗa daidai saboda ina jin kamar lokacin da ya kamata mu dakata ne shi yasa kuka ji na ɗan yi shirme amma yanzu ku yi haƙuri zamu haɗu da ku a littafi na gaba domin jin yadda za ta kasance tsakanin waɗannan bayan Allah da kuma waɗannan labarin da yake tafiya a yadda yake tafiya. Saboda haka mu haɗu da kuwa littafi na gaba wanda zan iya ce muku kusan tare suke da a'a kai ba tare suke ba na tala na na na na sittin da tara ne ke tare da na saba'in ai na manta ne na so in faɗa muku haka amma yanzu na gyara ko to mu haɗu da kuwa littafi na gaba domin jin yadda za ta kasance. Ma'asalamanku.